ya ce yuja'u bil mauti za a zo da mutuwa fi surati kabshin a kamannin rago amla wanda yake ainihin ƙosashe ƙosashe kuma wanda yake da tsagin da haɗin fari da baƙi a jikinsa wanda shi ne cancanta a ilayya da shi da ma shauran yanka na ibada bai yi sai a tsaye da ragon bainal jannati wan tsakanin wuta da aljanna sun mai a ce ya ahal aljanna ku yan aljanna fa yattali'un sai su leko mushfiqin suna ainihin masu jin tsoro saboda wanda ya san Allah shi ya fi jin tsoronsa to sai su leko suna masu jin tsoro wa yuqalu ce ya ahlan nar ku yan wuta fa yattali'una farihun sai su leƙo su kuma suna farin ciki kamar fitar da su za a yi daga cikin wutar bai ƙwalo lawan sai a ce da su hal na haza ko kun san wannan a nuna musu wannan ragon wanda asalinsa mutuwa ce aka yi mai da ita ainihin rago ƙosashe mai ratsin baƙi da fari bai ƙulun sai su ce na'am hazal mautu wannan ai mutuwa ce bai wuto sai a yanka wannan ragon bainal jannati wan nar a tsakanin wuta da aljanna a kenan an yanka mutuwa kenan tunda ita ragon ne wance mutuwar ce aka mai da ita rago sun mai kwali sannan sai a ce ya ahal aljanna ku yin aljanna holodun falamot dawwama aljanna ba mutuwa ba mutuwa har abada kenan suna cikin wannan ni'ima ta aljanna babu ranar karewa wa ya ahal nar ku yan wuta holodun falamot dawwama kuma babu mutuwa wannan ne za su ta kuka a su ta kuka su ta kuka kukan da har sai an ce su shiru suna a ce ihsa ihsa wala tukallimu ku shiru to wanda ya sake wata magana saboda mai saboda cewa a wannan hali kuma za a dawwama wanda Allah subhanahu wataala ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wuta da za a dinga bujirar da su ta safiya da yamma ta yamma da yamma to a ce kuma a wannan halin ba karewa to wannan dole abin kuka ne kwarai da gaske amma sai dai kukan da ba zai amfani tun a nan duniya ya kamata da a ɗau matakin da ya kamata na biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ga waɗanda suke kenan sun mutu akan kafirci amma waɗanda suke sun mutu a bisa saɓo ne kuma ba su tuba an yafe musu ba to zasu za su zaman su na wuta gwargwadon irin laifin da suka yi sannan su a fito da su bayan sun zama gawayi a sa su a korama wanda ake ce mata ma'ul haya ruwa na rayuwa yan aljanna ma su zo suna wawwatsa musu suna wawwatsa musu ruwa sai su dinga ainihin ran dawowa kaɗan-kaɗan suna daɗa farfaɗuwa suna farfaɗuwa daga wannan gawayin suna komawa mutane sakamakon wannan ruwan rayuwa da ake zuba musu a jiki don haka waɗanda za a gaya wancan wanda za su dawoma ne har abada ba fita daga cikin wuta saboda sun mutu akan kafurci Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari فصل ربيع وهذا موضوع اخت... موضوع اختلف فيه المتأخرون على ثلاثة أقوال yace wannan wani abun magana ne ko wuri ne da magabata suka yi saɓani a cikin a bisa maganganu guda uku dangane da wuta da aljanna a kan me suka yi saɓani shine za a gaya mana na ɗaya annal jannata wan nari faniyatan ghayra abadiyatayn bal kama huma hadithatan fa huma faniyatan yace wuta da aljanna masu ƙarewa ne ba za su dawoma ba wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayika kamar yadda aka farar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su tun lokacin da yi mai da kasai to haka kuma za su ƙare saboda su masu wannan ra'ayi suna ganin duk abin da yake yana da farko to za a ce kuma yana da ƙarshe amma kuma akwai abin da Allah ya togaci ko akwai abin da Allah ya togaci cewa wannan abin ba za a ga ƙarshen to za mu gama mai da martani da aka yi musu akan wannan القول الثاني مغنى تبيو إنهما باقيتان ne لا يفنيان abada cewa wuta da aljanna wanzajju ne kuma suna nan dawwamammu ba za su taɓa ƙarewa ba har abada walƙaunin thalis magana ta uku annan nara baƙiyatun abadiyatun wannan rufaniyatun magana ta uku cewa aljanna ita wanzajjiya ce tana nan har abada amma wuta za ta ƙare idan kaga kenan wuraren da allah ya ce ainihin 'yan wuta za su zawoma a cikinta a ƙur'ani kenan masu wannan ra'ayi sun kore shi yace wa nanu nazkuru hadhihi al-aqwal zamu mu faɗi waɗannan manganu wa man qalaha da wanda suka faɗi wannan manganu wa mahtajja bihi arbabu kulli qawlin da abin da kowane mai ra'ayi ya dogara da shi na daga hujjoji wa naruddu ma khalafa kitab Allah wa sunnata rasulihi za mu mai da amsa akan duk ra'ayi a cikin waɗannan ra'ayika wanda ya saba littafin Allah da sunnan manzansa sallallahu alaihi wasallam yace fa ammal qawl bi fana'i bi fana'ihima amma magana cewa za su kare fa huwa qawlun qalahu jahm ibn safwan magana ce da Jihar ibn safwan ya faɗa imamul mu'attilatil jahmiyya shugaban masu kore ainihin sifofin Allah wanda ake ce musu jahamiya walai salafu salafin salafun qattu min as-sahaba babu wani ɗaya. daga sahabbai da yake da wannan ra'ayi babu mutum ɗaya a sahabbai da yake da wannan ra'ayi nasa wala min tabi'in a cikin tabi'ai ma babu mutum ɗaya da yake da wannan ra'ayi nasa wala ahadu min a'immatil islam babu ɗaya daga shugabannin musulunci malamai na musulunci wanda yake da wannan ra'ayi nasa wala qala bi ahadu min ahli sunna babu mutum ɗaya daga ahli sunna da ya faɗi wannan ra'ayi kenan jahamu bin safwan shugaban jahamiya shine zo da wannan ra'ayi wa hadha alqawl mimma ankarahu alayhi wa ala atba'i ammatul islam wannan magana tana daga abin da ainihin shugabanni na musulunci suka yi musunta a gare shi suka ce wannan magana ba daidai ba ce wa kafaro bi kai ma waɗansu suka kafarta shi da sababin wannan magana saboda ta karyata ayoyi na alkur'ani wasahu bihim min aqtaril ardi kai aka taikuwa akan wannan ra'ayi nasu a sassa na duniya daban-daban mana malamai daga sassan duniya daban-daban suka taikuwa akan wannan magana da jahamu bin safwan ya zo da ita cewa wuta za ta kare aljanna ma za ta kare كما ذكره عبد الله بن إمام من إمام أحمد في كتاب السنة عن خارجة بن مصعب كما يندى عبد الله بن إمام أحمد يفعل تكل من كتاب السنة wanda ya karbo da daga kharija dan musa'ab annahu qal shi ya kharija bin musa'ab ya faɗa ya ce kafaratil jahmiyatu jahmiya sun kafirta bi thalathi ayatin da ayoyi guda uku min kitabillah daga littafin Allah to waɗannan ayoyi ne suka sa shi wannan malami kharijatu bin mus'ab ya tafi akan kafirce su yace yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukake yana cewa ukuluha da'imun wa zilluha tilka qubal ladina kafa yace cin abincinta dawwamamme ne inuwar ma ya ce to jawo ya ce wuta ba da aljanna ba da homiya wace kenan ya me ya karyata wannan a wannan aya yace ya yaquluna la yadum domin su suna cewa aljanna ba za ta dawo wa yaqulu Allah ta'ala Allah madaukake yana cewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafad bayan Allah ya faɗi sakamakon da zai wa yan aljanna sai ce to wannan arziki ne daga gare mu kuma ba zai kare ba su kuma jami'a suna cewa yamfadu wannan arzikin da Allah ce ba zai kare ba su kuma suna cewa zai kare. wa yaqulu Allah azza wa jal Allah madaukake yana cewa ma indakum ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq abin da yake wurin ku duk zai kare kudin da kake da shi mulkin da kake da shi ko me da mutum yake da shi a nan zai kare domin shi ma zai kare don haka abin da yake tare da shi ma zai kare sai cewa ma inda Allah ba abin da yake wurin Allah kuma wanzajje ne ba zai kare ba idan aljanna sa wanzajjiya ce haka nan wuta da wanzajjiya ce ba za su kare ba to su kuma duk sun ce babu za su kare to yace to ta wasu waɗannan ayoyi guda uku shine sababin da ya ga cewa sun kafurta qala shaykhul islam shaykhul islam ya faɗa yana nufin ibn ibn taymiya wa hadha qalahu jaham li asrihi alladhi aitaqadahu ice wannan ra'ayi cewa wuta zata ta kare aljanna zata ta kare ra'ayi ne da jaham ibn safwan ya faɗa saboda aqidarsa da yake da ita yace ce aqidar tasa وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحدوث cewa ba zai yiwu a samu abin da ba zai kare ba dukkan abin da yake fararru ne wadda abin da yake Allah ya farar da shi to shi a ra'ayinsa yana wannan abin zai kare inda wuta ma Allah ne farar da ita ya samar da ita aljanna ma Allah ne samar da kenan a wannan ta tasa su ma za su kare ke to akan wannan ta tasa wanda za a iya cewa ideology nasa to akan wannan ya gina cewa wuta za ta kare aljanna ma za ta ƙare huwa umdatu ahlul kalam wannan ra'ayi kuma shine ginshikin ra'ayin ahlul kalam wanda ake ce ma'abuta zance wato falasifa kenan philosophers shine ginshikin ra'ayinsu Allah ce istadallu biha ala hudusil ajsam wanda suka kafa hujja da ta bisa faruwar abubuwa da suke masu jiki wa malami ma lam yahil min al hawadith wa ja'alu dhalika umdatahum suka sanya wannan shine ginshikin ra'ayinsu fi huduthil alam a cikin faruwar duniya baki ɗaya fara'a jahamu jahamu sai ya ga anna ma yamna'u min ma yamna'u min min hawadith la awwala lahu fil madi yamna'uhu fil mustaqbal yaga cewa ma anna ma yamna'u min al hawadis abinda zai hanu daga fararru la awwala lahu ba shi da farko wanda yake ba ba ba san farkonsa ba to shi ma kenan ba zai kare ba kenan la awwala lahu fil madi kenan bashi da farko tun a baya yamna'hu fil mustaqbal to nan gaba kuma zai hanu ainihin ya kare fa ilimin al fi'l mumtani'un 'indahu 'ala ar-rabb tabaaraka wa ta'ala wai dawumar aiki a ra'ayin jamu abu ne da yake hananne a wurin Allah tabaaraka wa ta'ala fil mustaqbal a nan gaba domin ayyukansa farar da su yi tun da farar da su yi to ayyukan su ma za su kare kenan ba za su dawoma ba kama huwa mumtani'un indahu alayhi fil madi kamar yadda da bai ba su ya samar da su to nan gaba kuma za su zama ba babu su wannan aqidar akan ta ne jahamu ya gina wancan ra'ayi cewa wuta za ta kare aljanna ma za ta kare وأبو الهزيل العلام شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل وني daga cikin malaman mu'tazila da ake ce masa abul huzail ya yi daidai da ainihin jahamu a bisa wannan asali shi ma ra'ayinsa ne wannan lakin qal sai dai shi ya ƙara da cewa inna hadha yaqtadi fana'ul harakat li kauniha muta'aqibatun shay'an ba'da shay'in don haka ne duk motsi ma zai ƙare zai zama babu ragowar wani abu mai motsi likauni ya mutu a aqibatun shay'an da shay saboda kasancewa ta mai bibiya ce abu bayan abu فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار yace motsin aljanna da wuta duk zai kare hatta ya siru fi sukunin da'im sai su zama a cikin shiru dawwamame la ya qadara ahadun minhu ala haraka wani ba zai iya motsi ba daga cikinsu shi kuma nasa ra'ayin kenan yana da wancan ra'ayin amma shi yana ganin tun maimakon karewa duka a motsinsu ne zai kare zai zama suna nan amma babu motsi kenan sun zama kamar sandararru yan aljannan da yan wutan duka baki kaga wannan wani tunani ne dai da kawai ainihin suka zo da shi wanda ba shi da tushe وزعمت فرقة ممن وافقه على امتناع حوادث hawadith la nihayata la wasu kuma daga cikin wanda suke daidai da jahamu akan cewa duk abubuwan da suke da suke fararru ne to ba zai yi a ce ba ta da karshe ba yace anna hadha qawla muqtada aql wai wannan magana ita ce ta daidai da hankali lakin lamma ja'a as-sam'u bi baqa'il janna wan nar qulna bi dhalik amma tunda dai wai ji ya zo da cewa wuta za ta aljanna za ta dawwama wuta ma za ta dawwama yace sai mu karba kawai dai amma dai yana da ra'ayin cewa duk abin da yake da farko ma to ba zai dawoma ba zai kare amma tun da dai wai ji ya zo da shi shine an samu nassi da shi ya haƙura ya karɓi wannan cewa wutar za ta dawama kuma aljanna ma za ta dawama وكان هؤلاء لم يعلموا أن ما كان ممتنعا في, القل في العقل لا يجيء الشرع بوقوعه ashe su wa'annan ba su ne cewa duk abin da yake ba zai yiwu ba a hankali to shari'a ma ba za ta zo da shi ba iz yastahilu alaihi an yukhbira bi wujudi ma huwa mumtani'un fil aqli domin ba zai yiwu ya ba da labarin abin da ba zai yiwu a ainihin a hankali ba ko kuma hankali zai ainihin kore shi waka nan lam yufarriqu bayna majalati al-uqul wa majalatiha bayna majalatil al-uqul wa majazatiha kamar su waɗanda suke da wannan ra'ayi ba su bambance tsakanin iya abin da hankali zai iya hanguwa ba da kuma iya abin da hankali zai iya halattawa cewa zai yi ko ba zai yi ba in ya ji ubithani ji zai zo da na biyu abin da ya tsallake hankali la bil amma bai zo da na farko ba shine abin da yake iyaka ne na hankali fasam'u ya ji ubi ma ta ajizul uqul an idraki ji sai zo da abin da hankali zai gajiya ga barin gano shi wala tastaqillu bihi kuma hankali ba za ta iya dawwama da ita ba za ta iya tsayuwa da shi ba wala yaji'u ubi ya'lamu bima ya'lamu al-aqlu ihalatahu amma ba zai iya zuwa da abin da hankali kuma zai kewaye da shi ba hankali ji zai iya zuwa da abin da hankali ba zai yarda da shi ba amma yace wala yaji'u bima ya'lamu al-aqlu bi bi hadati amma ba zai zo da abin da hankali kuma ba zai iya sanin sa ba a tunani zai ce kaman ba zai yi ba amma idan aka zo aka yi bayani aka ce ga yanda aka yi ga yanda aka yi ga yanda aka yi to hankali kuma sai iya me sai iya daukan wannan abu to ji sai zo da abin da hankali zai iya zai iya kewayewa da shi idan ya samu saninsa da bayaninsa amma kuma zai iya zuwa da irin da abin da hankali zai gajiya gabarin gano shi da farko sai daga baya bayan sani ko da bayani sannan sai ga iya eh, abin mai yiwa ne والأكثرون الذين وافقوا جهما وأبا الهزيل على هذا العصر فرقوا بين الماضي والمستقبل وقالوا الماضي قد دخل في الوجود بخلاف المستقبل والممتنع إنما هو دخول ما لا يتناهى في الوجود لا تقدير لا تقدير دخوله لا تقدير دخوله شيئا بعد الشيء yace wal aktharuna alladhina wafaqu jama mafi yawan wanda suka daidai da ra'ayin jaham bin safwan a wannan al'amari wa abul huzail suka daidai da ra'ayin abul huzail na cewa da abin da yake ya fararre ne kuma ba zai yi a ce ba shi da karshe ba yace farraqu sun bambance bainal madi tsakanin abin da ya wuce wal mustaqbal da abin da zai zo mafi yawa daga cikin wanda suke daidai da ra'ayinsu wa qalu suka ce al madi qad dakhala fil wujud abin da ya wuce ya shiga cikin sabon wannan yana nan bi khilafil mustaqbal sabanin abin da zai zo nan gaba wal mumtani da abin da ba zai yi ba yace to wal mumtani inna ma huwa dukhulu ma la yatanaha abin da zai hannu shine shigar cikin abin da ba zai kare ba fil wujuda a cikin samuwa la taqdira dukhulihi shay'an ba'da shay'in amma ba za ba kaddarawar shigarsa ba kaɗan da kaɗan wannan hankali ba zai kore ba wa har ila yau suka ce wa hadha nadhiru an yaqula al-qa'il yace suka ce wannan yayi daidai da maganar mai magana ya ce لا uɗika درهما illa wa قبله qablahu dirhaman daidai yake da maganar mai magana ya ce ba zan baka dirhami ɗaya ba kamar a ce naira ɗaya illa wa a'taituka qablahu dirhama sai dai in dama na taɓa baka ainihin naira ɗaya a baya yace fa haza muhalu wannan abu ne korare wannan tunani abu ne wanda yake korare domin ta yi ɗin nan gaba baka bashi a bayan ba kuma nan gaba ka bashi yace wa haula mu wujudu ma la yatanaha fil madi muhalun wa wujudu fil mustaqbali wajib a ra'ayin waɗannan samuwar abin da ba zai kare ba abin da ya wuce korarre ne amma samuwarsa a nan gaba wajibi ne wannan duk dai yana zuwa mana da su saboda duk su tuna ra'ayikansu hujjojinsu suna kafawa ne da hankali to shi ne ke zuwa mana da irin tunanin da suke zuwa da shi na hankali wana za a fi zalika akharu wasu suka yi musu musu akan wannan faƙalu suka ce bal al'umur kama huwa fil mustaqbal fal ka huwa fil al'amari a inda yake a da to kamar yadda zai zo ne nan gaba wala farqa bainahuma babu bambanci tsakaninsu bal al-madi wal istiqbal amrun nisbi abin da ya wuce da wanda zai zo nan gaba abu ne da ya danganta wato abu ne da ya danganta fa kullu ma kana mustaqbilan yasiru madiyan duk abin da zai zo nan gaba to shi ma ana nan ana nan zai zama me zai zama wanda ya wuce wanda ya zo ya ga gaban wannan abin ya zo ya faru to a ya kare to zai ce ya wuce a gurinsa wa kullu madin faqad kana mustaqbalan shi ma na daɗin kafin ya faru ai da ana cewa zai zo zai zo sai kuma ya zo da ya zo ya faru kuma sai zama mai sai zama ya riga ya wuce yace to fala ya qalu imkanu dawami fi ahad al-tarafayn wa ihalati fi al-taraf al-akhar naka ba zai yi ai ba zai ba za a hankalta ba in imkanu dawam yuwar dawama fi ahad al-tarafayn a ɗayan gefen guda biyu eh, wa ihalati da kuma korewarsa fi tsarafin akhar a ɗaya gefen ba za a ce wancan ai da ba shi ba don haka ba za a samar da shi ba ko kuma yanzu wanda za a samar da shi ba zai yi kuma zai ba zai kare mai koma shi ma labarin da ya wuce don haka tunda zai yi wanda da ba shi aka samar da shi da ana cewa zai zo ne da ya zo ya faru kuma sai a ce ya wuce haka nan wanda zai zo nan gaba ana cewa zai zo zai zo in ya zo ya faru kuma sai ya zama mai shi ma ya riga ya wuce to da wannan ne aka kore waccan ainihin ra'ayi nasu na cewa da abin da yake faru ne kuma ba zai yiwu ainihin ya dawama ba halu suka cewa zai masa alatu dawamin fa'iliyatul rabbi tabaraka wa ta'ala wa huwa lam yazal وهو لم يزل ربا قادرا فعالا فإنه لم يزل حيا عليما قديرا سكتي وهذه مسألة دوام فاعلية الرب wannan mas'alar dawama a ce abu zai dawama wai abu ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala wawa lam yazal da bai gushe ba rabban yana ubangiji kadirin mai iko fa'alan mai yawan aiki fa innahu la yazalu kuma hayyan aliman haka nan ba bai gushe ba rayayye masani mai iko wannan ce wai sifa ce ta ubangiji don haka ba za a ɗauka a ba halittarsa a ce ita ma tana da wannan ba cewa ba za ta ƙare ba har abada yace wa min al-mahali an yakuna mumtani'an alayhi li dhatihi thumma yanqalibu fa yasiru mumkinan li dhatihi min ghairi tajaddud shay' yace abu ne korarre an aiki a ce ya koru ga ubangiji a kansa mayan yanqalibu sannan kuma ya juya fa suru mumkinan ya zama mai yiwuwa li dhatihi ga zatin ubangiji min ta tajaddud shay'in ba tare da sabuntar wani abu walaysa lil awwali haddun mahdud a ce kuma na farkon da yi shi da iyaka wacce take a kayyadewa a ya sirar fi'il mumkinan lahu inda zalik har sai aikin ya zama mai yiwuwa ne gare shi inda zalik alhaddi yayin wannan iyaka bai kuno qabla mumtani an alai sai zama kafin yiwuwar wai abu ne da yake kurare gare shi ubangiji tabaraka wa ta'ala to duk da wannan dai magana da suka zo da shi duk da haka dai ra'ayi wanda yake katartacce wanda yake datacce cewa ra'ayinsu batacce ne a ce an kore dawamar aljanna da dawamar wuta cewa wai ai wannan aiki ne na ubi shi ne abu ne da ya shafi ubangiji shi ne wanda za a ce dawamamme ainihin wanda ba zai kare ba to Allah subhanahu wataala ai mai iko ne a cikin halittar tasa ya keɓance wani abin da da ba shi ya samar da shi kuma ya ce ba zai ƙare wannan abu ne da yake samar mai kuma a cikin ikon ubangiji ta baraka wata ala a bisa wannan an zo da ayoyi da hadisai daga ciki akwai faɗin allah ta baraka wata ala ya ce na kanal baharu midadan li kalimati rabbi لنفد البحر an أن تنفد rabbi ربي ina bi mislihi madada. yace gaya musu da a ce albaharu wato tekuna na duniya midadan tawadu ne li kalimati rabbi ga kalmomin ubangiji za a yi ta su a ce tawada ce duk tekunan duniya tawada ce za a yi ta kalmomin ubangiji to na nafi da albaharu wannan tekun zai kare qabla an tamfara ta rabbi kafin kalmomin ubangiji din su kare walau ji ina bi misali madadin da za mu zo da yawan wasu tekunan irin waɗannan da wanda suka kai yawan na yanzu na duniya to za a yi ta rubuta ubangiji ba su ƙare to kaga kenan kalmar ubangiji ai shi ya samar da ita to amma ba ya ce ba za ta ƙare ba to kaga wannan shi ne ya nufa haka ga ta samar da ita yi amma ya ce duk tekunan duniya za su kare amma kalmar ubangiji ba ta kare ba kaga a cikin halittata ta sai ya keɓe abin da yake ba zai ƙare ba to an zo da wannan don a nuna cewa inda ya faɗi wannan a kalmominsa to haka nan ya nufa wuta ba za ta ƙare ba aljanna ma ba za ta ƙare ba haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ce walau annama fil ardi min shajarin min shajaratin aqlamun wal bahru من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز haki. yace da duk abin da yake cikin ƙasar nan min shajaratin na daga bishiya aqlamun alƙaluma ne na rubutu eh? wai duk abin da yake du wannan bishiyoyin duniya baki ɗaya dukkaninsu a ce alƙalma ne da ake rubutu na rubuta kalmomin Allah tabaraka wa ta'ala wal baharu ya mudduhu sa'annan tekuna kuma su ne tawadar da ake rubutun amma ba ma iya su ba a ƙaro saba'ata abu hure wasu tekunan kamar guda bakwai irin guda bakwai kamar wa'in nan na yanzu to ma na fi da kalimatullah kalma Allah dai ba za ta ƙare ba to kaga anan ma ya nuna me kalmomin Allah ba za su ƙare me kalmomin sa kun sai kun abu kaza ya kasance abu kaza ya kasance abu kaza ya kasance abu kaza ya kasance to wannan ba za su ƙare ba to inda Allah subhanahu wataala da shi ya samar da kalmomin an ce ba za su kare ba wanda halittarsa ne to haka nan kenan shi ya nufa wuta ba za ta kare ba aljanna ma ba za ta kare ba tare da cewa shi ya farar da su sai ce fa khabara an adami na fadi kalimatihi li'izzatihi wa hikmatihi Allah ya bada labarin rashin karewar kalmominsu saboda girmansu da hikimarsu yace wa hadhani wasfani dhatiyani lahu waɗannan sufofi ne na zatinsa subhanahu wa ta'ala la yakunu illa kazalika ba za su kasance ba sai haka inda ya nufa cewa waɗannan ba za su taɓa ƙariya ba ko to hakanan inda ya kaddara cewa wuta ba za ta ƙare ba ita ma ba za ta ƙare ba aljanna ma ba za ta ƙare ba ka rabu na abi hatim ibn abi hatim ya faɗa fi tafsiri a cikin tafsirinsa inda ya karɓo an sulaiman bin amir daga sulaiman bin amir ya yace samitu rabi' bin anas naji rabi'u dan anas ya kula yana cewa inna matsala ilmi laibadi ibadi kullihim misalin sanin bayi baki ɗayansu tun daga annaba adam har zuwa mutum na ƙarshe fi ilmin la an auna shi da sanin ubangiji azza wa jalla ka qatratin min hadhihi al-buhur wai kaman ɗigo ne na waɗannan tekunan duniyan baki ɗaya wannan tekunan duniyan da aka yi magana cewa su zama tawada a ƙara kuma wasu bakwai kamar su to an auna sanin Allah da sanin bayansa dukkaninsu baki ɗaya to kamar a ce ɗigo ɗaya ne a cikin wannan tekun haka sanin bayan yake dangane da sanin Allah tabaraka wa ta'ala to kaga ya za a ce zai kare. wa qad anzalallahu subhanahu wa ta'ala gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar cewa fi zalika dangane da haka walau anna ma fil ardi min da duk abin da yake cikin ƙasa na daga bishiyoyi alƙaluma ne ko tekuna kuma tawada ne ice kalmomin Allah ba za su kare ba hakanan Allah ya saukar cewa qullau kanal bahar bahru midadan li kalimati rabbi lana al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi da duk tekun duniya ta wadace to tekunan za su kare kafin kalmar ubangiji ta kare to wannan hujja ce akan cewa ashe abin da allah ya nufi ba zai kare din ba zai kare ba kamar waɗannan kalmomin allah din to haka su ma aljanna da wuta ba za su kare. da ƙolu subhanahu wa wataala subhanahu wa ta'ala yana cewa ƙullau kanal baharu idalin likalimatillah da a ce teku tawada ne na kalmomin allah wa shajaru kulluha aqlam bishiyoyi baki ɗaya kuma dukkaninta na duniya alƙaluma ne lankasaratul aqlam dukka ainihin wa'annan kalmomin wanda su ne ko wa'annan alƙaluman wanda su ne bishiyoyin duniya da za su kakkare wafana ma'ul bahar ruwan tekun duniyan duk ya ƙare wa kalimatullahi ta'ala baƙiya amma kalmar Allah tana nan uwan zajja la yafniha shay ba abin da zai ƙara da ita gane ko li'anna ahadan la yastati an yuqaddirahu qadrahu wa la yathni alayhi kama yanbaghi domin babu wani ɗaya da zai iya kaddara ubangiji irin kaddara wanda ya dace da shi haka nan ba zai iya masa yaban da ya dace da shi ba bal huwa athna ala nafsi shine dai ya yabo a kansa irin irin rabon da ya dace da shi ala nafsi inna rabbana kama yaqul wa fawqa ma yaqul wato ainihin hakika ubangiji kamar yadda yake faɗa da sama ma da yadda yake faɗa to haka al'amarin zai kasance ثم إن مثل نعيم الدنيا أوله وآخره في نعيم akhira كما كحبة من fi hilalil خلال الأرض sanan sannan ice misalin ni'imomin duniya baki ɗaya tun daga ni'ima ta farko har zuwa ƙarshe tun daga sokoda na ba'adan wannan duniya har zuwa nema ta ƙarshe da za a samu a bayan ƙasa in an auna ta da neman lahira ka habbatin kamar ƙwaya ce min hardalin na gadagi na gadagi shine gadagi a ɗau gero a dandaka shi ya farfashe to ƙwaya ɗaya shine ƙwayar gadagi yace to zai zama kamar ƙwaya ne na gadagi fi khilalil ardi kulle a faɗin duniyar nan baki ɗayanta to kaga ya za a ce idan nimar aljanna kamar haka take a ce kuma shi ainihin za ta kare bayan allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa kuma dama ba za ta kare ba sai cewa amma abadi faslun rabia wa amma abadiyatin nar amma dawwama wuta wa dawamuha da di dawwamarta wa qala anha shaykhul islam shaykhul islam ya faɗa fihi ma'arufa ne akwai maganganu guda biyu sanannu a ciki an salafi wal khalaf wanda aka samo daga wanda suka gabata daga malamai da kuma wanda suka zo a baya yace wa niza'u fi zalika ma'rufun 'an tabi'in musu akan wannan ko jayayya akan wannan abu ne sananne daga tabi'ai gane ko abu ne sananne daga tabi'ai domin akwai wanda suka yi magana cewa aljanna za ta dawwama amma wuta za ta kare to shine akan wannan cewa eh za ta kare shi ma yace ah, akwai maganganu guda biyu ya ce qultu ha huna ƙwalin saba waccan maganar ah, shekul islam cewa maganganu guda biyu wanda suke ganin za ta kare da wanda suke ganin ba za ta kare ba shi kuma malam almajirin sa na ibn qayyim yake cewa akwai maganganu guda bakwai ahaduwa ɗayan ta anna man dakhala la yakhruju minha abadan ra'ayi na farko duk wanda ya shiga wuta ba zai fita ba bal kullu man dakhalaha mukhalladun a abadal abad duk wanda ya shiga zai ma har abada ko da dan laifi ɗaya ya taɓa yi a duniya eh, a bisa wannan ra'ayi kenan wa hadha qawl al khawarij wal mu'tazila wannan ra'ayin khawarij ne da mu'tazila domin a ra'ayin su duk wanda ya taɓa laifi ma in kabira ce babban laifi to kawai shi dawwamamme ne a wuce ba da mafita har abada komai sallarsa komai tauhidinsa wannan ra'ayin su. والثاني رأي نبي أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وسنا رأي نبي شنع آه ما سوء azaba a ciki عذاب أجك ثم تنقلب عليهم سنة ainihin ta juya ita wutar wa tabqa tabi'atan nariya sai ta koma ita dai wuta ce lahum ya talazzazuna biha limuwafaqati hali tabi'atin wai daga nan sai ta zama ba ta azaba ba sai ta kawai dai suna ta zama jiki dai tare da su kenan za su daina jin zafinta domin ta zama jiki yau da kullum yace wa za qaulun imam al-ittihadiyya ibn al-arabi at-ta'i wannan ra'ayin ibn al-arabi at-ta'i qala fi fi fususihi الثناء بسرك الوعد لا لا لا بسرك الوعيد والحضرة الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات فيثني عليها بسرك الوعد لا بسرك الوعيد bal ta tajawuz wannan ra'ayin ibn arabi shi ya kai yake gani cewa za a yi musu azaba amma zuwa wani lokaci kuma sai ta koma ta zama jiki ya zama kamar wanda yake dan su ne ruwa ya zama jiki tare da shi da sanyinsa da mai duk baya ji a ra'ayinsa kenan yace fala ta saban Allah mukhlifa wa'dihi rusula lam yaqul wa'iduhu bal qala wa natajawazu an sayyi'ati ya kafa hujja da wannan aya cewa Allah ya ce wai zai kau da kai ga wurin munanan ayyukansu in yi musu azaba zuwa wani lokaci kuma sai a kyale su su daina jin ainihin azaba a shi ma wannan ra'ayi ne da za mu gani nan gaba cewa ra'ayi ne da ba malamai ba su yarda da shi مع أنه توعد على ذلك وأثنى على إسماعيل بأنه صادق الوعد وكان زال, زال الإمكان fi حق الحق lima fi min talabil marajja wannan magana ce aka yi dai na maida masa da martani cewa wannan magana da ya faɗa ba daidai ba ce ra'ayi na uku shine ya man yaqulu inna ala na fiya ila maya mahdudin thumma yakhrujuna minha wa yakhlufuhum a karuna. wai yan wuta za a musu azaba zuwa dan wani lokaci sai a fitar da su sai wasu su kuma shiga su ma sai a kuma fitar da su azabarsu kuma ta ƙare kenan ce to wannan qaulun hakahu yahudu lin nabi magana ce da yahudawa suka gaya annabi fa akzabahum Allah ta'ala Allah kuma ya karyata su a cikin alqur'ani inda yace wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat illa ayyaman ma'duda qul atakhadhtum 'inda Allah 'ahdan falan yukhlifa Allah 'ahda am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun bal من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يهودا سكتشي وي وتا بذات الشافي سوا sai ‘yan wasu kwanaki kawai su shafaffu ne daban to Allah ya ce wai kun yi alkawari ne da Allah cewa haka zai muku kuma Allah kun san baya saba alkawari in kun je lahira haka zai muku akwai lokacin da kuka yi alkawari da ubangiji cewa eh in ma za a muku azaba ‘yan kwanaki ne kawai am taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko ko kuna gaya wa Allah ne abin da bai sani ba amma ko kun sani kaga Allah ya mai da me ya mai da martani akan maganarsu bal Allah ya ce abun ba haka yake bala man kasaba sayyatan wa hatar bi khadiyatuhu wanda yi mummunan aiki ya zama mummunan aikin sa ya kewaye da shi ta ko ina misali ya yi shirka kenan wa laika ashabuna wanda ya mutane hum fiha khalidun masu dawama a ciki haka Allah ya ta me wacce magana ta yahuda da suka faɗa haka na Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alam tara ila allazina utu nasiba min alkitabi yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما kanu يفترون Allah ce ba ga waɗanda suke aka ba su rabo na daga littafi ba su ne a taura da aka ba su yud'auna ila kitabillah suna kira zuwa littafin Allah li yahkuma bainahum dan manzan Allah ya hukunci a su idan sun ga sune da alamun nasara ke sai su zo su ce manzan Allah ya musu hukunci su mai tawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun amma idan ba su ne suke da gaskiya ba sai su juya baya su kiyarda da hukuncin da manzan Allah zai suna masu kau da kai gaban wannan hukuncin me yasa yace zalika bi annahum qalu tamassalna ila ayyamin madudat saboda su sun ce wai wuta ba za ta shafe su ba sai 'yan kwanaki kaɗan wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun ƙaryar yadda suke yi a addinin su ita ta ruɗe su kaga Allah ya ce to abin da suke faɗan nan ƙarya ne ba haka ba ne cewa wuta kawai 'yan wuta za su shiga kwanaki ne su fita wannan shine ya ruɗe su suke ƙaryata abin da Allah ta hukuncin Allah wa ta'ala a ala ta'ala hakanan Allah ya ce wa ma hum bi na minan na a ƙarshen wata aya su ba za su fita daga wuta ba kaga Allah ya nuna dawwama me dawwama wuta a wata aya da ce wa ma min ha bi mukhrajin su ba za a fitar da su daga wuta ba kaga ya nuna dawwama me a wuta wa qala yace kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha duk sanda suke son su fita daga wuta saboda damuwa da suke ciki sai a sake mai da su cikinta kenan an nuna mai da an nuna dawwamata amma su suna cewa kawai 'yan kwanaki ne za a fita وقال تعالى الله يتي كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وأن يموتني ذا ذكرى وقالوا يا مالك ليقضى علينا ربك ko. qala innakum makithun za su ce ubangiji maliku ku gaya ubangijin kai kashe mu wani baki ɗaya a huta da wannan azaba zama mu mutu a sai ce musu innakum makithun ku masu zama ne a ciki har abada ba ba fita to duk wannan ya nuna sannan wannan aya ta ce la yuqda alaihim fa yamutu ba za a kashe su ba wala yukhaffafu min azaba za a yi musu sauki ba ma na azaba wuta to duk wannan ya nuna cewa ashe ita ma dawwamammiya ce ba kamar yadda wancan ra'ayi ya tafi akan ko dai za a mai da ita ta zama ta zama jiki ko kuma a 'yan kwanaki za a shiga a fita وقال تعالى ta taliyar الجنة fi sami في allah ya الله a حق كافري cewa ba za su taɓa shiga aljanna ba sai dai idan raƙumi zai shiga ta ƙofa allura kenan tunda ba su aljanna suna ina kenan suna wuce ke ba za su taɓa shiga aljanna ba sai dai in raƙumi zai shiga ta ƙofa aljanna kenan suna nan ainihin a cikin wuta na ka nuna mai ya nuna dawamar ta ita ma tana nan har abada ita wa haza ablagu ma ya yakunu fil ikhbar an istihalati dukhulihim aljanna wannan abin da Allah ya faɗa ya kai matuƙa wajen kore wasu shiga aljanna tunda ya ce sai dai in raƙumi zai shiga ta ƙofa allura wanda ba zai taɓa yiwa ba raƙumi ya iya shiga ta ƙofa allura الرابع رأينا من قول من يقول يخرجون منها وتبقى نارا على حالها ليس فيها عاد يعذب akwai wanda suke ganin e za a shiga wuta amma shi ma azabar za a yi wuta zuwa wani lokaci daga nan sai a fitar da su an fitar da su sai zama ba kowa a cikin sai dai ta cin kanta da kanta shi ma wannan ra'ayi ne haka wa shekul islam wal qur'an wa sunna aidan yaruddani hadha al qawl kama taqaddama wannan magana qur'ani da suna sun mai da ansa wanda muka karanta a baya ma ya isa الخامس وابن رأي نبي القول من يقول بل hali بنفسها لأنها حادثة ra'ayin wanda suke ganin ita ma wuta za ta kare da kanta domin ita ma farariya ce ba da allam ta kun kamar inda da ba ita ita ma za ta kare wanda ra'ayin su jahamu ne wanda muka karanta a baya amma sabata tabata a istihala a abadiyatu duk abin da yake an faruwarsa ta tabbata to wanzuwarsa da cewa zai zauna har abada ya koru a wannan ra'ayi nasa ma za qawlu jahm ibn safwan wa shi'atuhu wa la farqa indahu fi dhalika bayna al-jannati wan nar wannan ra'ayin jihar ne ɗan safwan da wanda suke gumara masa baya wanda a gurin sa dama da wuta da aljanna duk ba za su dawo ba karewa za su السادس رأي shida. haya قول من يقول تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيران جمادا لا يتحركون ولا ra'ayin بألم suke cewa e rayuwarsu ce za ta ƙare motsinsu ma ya ƙare sai su zama sandararru ba motsi ba jin wani abu kamar yadda ace mutum ya mutu inda za yi allura ba zai ji ba inda za yi kaza ba zai ji ba ba haka su ma wai 'yan wutan za su suna nan a ciki amma kuma sun zama sandararru ba su ji azaba wutar ba kenan wa za qawlu abul huzail al-allaf imam al-mu'tazila wannan shine ra'ayin abul huzail al-allaf wanda shugaba ne na mu'tazila ni لامتناع ta laha, نهاية na والجنة والنار عنده سواء في هذا hukum. saboda yana kore cewa da abin da yake da farko ba zai yi a ce ba shi da ƙarshe ba a gurinsa da wuta da aljanna duk haka suke cewa duk za su kare su ma 'yan aljanna haka za su zama sandararru ba za su ji ni'ima aljanna ba kenan da jin daɗinta da mai na ciki duk zai zama babu a asabi ra'ayi na bakwai qaul man yaqulu bal yufniha rabbuha wa khaliquha tabaraka wa ta'ala fa innahu ja'ala laha amadan tantahi ilayhi thumma tafna wa yazulu azabuha marayin wanda suke a ubangiji ne zai karar da ita kamar yadda ya karar da duniya ita ma wutar zai karar da ita فإنه جعل لها, لها عمدا يوي ya sanya متى wani lokaci kayyadadde tantahi ilai wanda za ta kare zuwa wannan lokacin zai zama daga nan kuma ainihin babu ita wanda shi ma ra'ayi ne abun juyawa saboda dalilan da muka karanta na daga ayoyi wanda suka nuna dawamata da dawama azawa a cikinta قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام يقول وقد نقل هذا القول عن umar. وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم an rawaito wannan ra'ayi daga waɗannan amma wataƙila ba ta ruwaya ingantacciya ba wa ƙadaru ya rawa abdu bin humaid wa min ajalli a immatul hadith haka an rawaito daga abdu bin humaid wanda yana daga cikin shugabannin hadisi a cikin tafsirin sa mashhuri da ya haddasa na suleiman bin har haddasa na hamar bin salama عن ثابت عن الحسن قال قال عمر لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه وإذا ين الجنة داس دون لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه da za a yin aljanna da 'yan wuta za su wato ainihin rairayi wanda ya ɗau zafi to lakana lahum ala zalika yawmin yakhrujuna fi da za su zama suna da wata rana kenan da za su fita daga cikin ainihin wannan wutar to wannan ra'ayi na Umar ya kore wancan magana ne da suke cewa tana da lokaci da za ta kare azabar ta ma za ta kare wai da za su samu daidai a ce yau azabar su ta dawo kamar zafin rairayi kawai haka azaba za ta dawo to da ashe akwai ranar da za su fita makin kinan azabar ba za ta zama mai ya karama kamar yadda ake haka hakanan hajjad bin minhal ya rawaito da sanadin sa ya zuwa hassan anna umar bin khattab cewa umar dan khattab ya ce laula bi ta'alun nari adada ramlin alij lakana lahum yawmin yakhrujuna fihi ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا زازنا تشم الوتا أحقابا زامني bayan zamani zamani bayan zamani wanda ba shi da ƙariya sai ce to da a ce akwai wata rana da za su samu azabar ta zo kamar daidai da zafin rairayi in ya ɗau zafi na rana a ce haka za a musu azaba to da zai zama akwai rana ma da za su fita kenan ainihin daga cikinta duk wannan ya nuna mai ra'ayin waɗannan manyan sahabbai cewa wuta tana nan har abada azabata ma tana nan har abada babu rana da ainihin za ta ƙare faƙarar wawa abdu wahuwa min al'aimmat al-hufadu wa ulama usuna an hazin jalilain suleiman bin harba wa hajjar bin min hal kilahuma am bin salama وحسبك به وعماد يرويه عن ثابت وحميد وكلاهما يرويه عن الحسن وحسبك بهذا الإسناد جلالة wannan hadisi wai an rawaito shi daga waɗannan manya-manyan malamai da aka faɗa daga ainihin tabi'ai da tabi'i tabi'in wanda yake nuna dawwamar ita wutan saboda maganar da umar bin khattab yayi ainihin a waɗannan hadisai والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن بعض التابعين yace Hassan al ko da yake bai ji kai tsaye wannan magana daga Umar bin Khattab ba to amma ya rawaito ta daga wasu daga cikin tabi'ai walau lam yasiha inda uzalika an Umar lama jazama bihi da wannan ruwayar bata inganta ba a wurinsa daga Umar to da ba zai faɗi wannan wayar ba wa qala yace Umar ya faɗa Umar bin Khattab ya faɗa ya ce ولو قدر أنه لم يفض عن عمر فتداول هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له بالإنكار والرد yace ko da ba a kiyaye daga umar ba wannan magana cewa da 'yan aljanna za su samu sauƙi kamar a ce sauƙin zafin rairayi da ma a ce akwai ranar da za su fita a ciki yace to wannan magana ko da ba a haddato da daga umar bin khattab ba kasancewar waɗannan manya-manyan malamai daga tabi'ai sun faɗe ta babu wanda yi musunta to wannan ya nuna mai wannan magana ce mai ƙarfi kuma wacce take mai ainihin tabbatacciya cewa dawamar 'yan wuta abu ne da ya zo daga sahabbai domin su ma sun dogara da abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da ya zo a cikin alkur'ani wanda ayoyi suka nuna dawamar wuta da dawama zabata da dawwamar kuma wanda suka cancanci dawwama a cikinta suna da suka mutu akan kafirci amma waɗanda suke laifi za a yi musu azaba gwargwadon laifinsu su fice in dai sun mutu da imani da wannan ne za mu ga cewa ashe ra'ayin mafi inganci ma ra'ayi tabbatacce shine ra'ayi da yake nuna dawamar wuta da dawama aljanna dawama wuta da azabarta dawama aljanna da ni'omunta wanda ba za su kare ba har abada ليكم مساء إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين